Gwamnatin jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta tarwatsa wasu mutane da ta ce bata gamsu da yadda suke tafiyar da harkokin addininsu ba a ƙaramar hukumar lafai. Mutanen dai da yawansu ya haura ɗari biyu da suka yi sansani a wani ƙauyen da suka sanya ma suna Madina. Tuni gwamnatin jihar ta yi awon gaba da su tare da mayar da su garuruwansu na ainihi. Alhaji Idris Indaku shine sakataren gwamnatin jihar Niger ya yi bayanin dalilinsu na kore waɗannan mutane. Doki matakin nan ne saboda mu ci gaba da kiyaye al'amura na security a Niger State da shi Chief Servant mm. ya saba yi. mu tabbata cewa duk abin da zai kawo mu fitina gobe daga yau mun gani mu yi tattari mu yi maganin sa magani ne kawai mu yi nan abin da muke tsoro zai iya faruwa gaba to amma me kuke tsoro wani hadari gare su su wannan to hadari gare su duk wanda ya tashi wai yana shi malam ne kuma kullu sai ya tashi yana zagi mutane ya ce kowa da kowa man dukkan ku da kuke abubuwan ku kafire kuke shi kadan ne shi ne malami har ma ya tashi yanzu daga Saudi Arabia mun zo mun samu sabon Madina nan ja ai abun abun tsoro ne Shi ma dai mai martaba sarkin lafai Alhaji Umar Bago ga abin da yake cewa akan waɗannan mutane. Suna da mutane suna yada wasu doctrine cewa su gaba eh, abin da ko ko ko parents nasu ba su isa su yi musu wani abu ba. Wato ko iyayensu kenan. Annabin karshe shi ne annabin su shi ne gansu shi ne komai shi ne menene. Akwai annabi bayan bacci annabi Muhammadu yanzu suna tambayan kaza. Babu. To amma ranka dai da gaske wai sun mai da wurin kamar Madina abin da ma suke kira wurin kenan Madina sunan wurin kenan Madina To sai dai waɗannan mutanen sun ce ba su yarda da wannan mataki na korarsu ba, kuma ma za su garzaya kotu akan wannan lamari. Alhaji Isiyaku Sammaji Lafai shi ne ya yi magana a madadin mutanen. Matsayin mu, mun kai kes Court. Na'am. majalisar federal court ko yau da safin da suka zo inda muka zo shi ne muka yi kontatin na su wasu lara namu muka mm. ce ga embarrassment da baka kawo mana yanzu ko suka ce to ai su sun ga sun shigar da kara a su federal court na mina aka yanzu to amma wani irin addini kuke koyarwa wurin na musulunci A baya dai gwamnatin jihar Niger ta sha ɗaukar matakan kore duk wasu mutane da bata gamsu da take-takensu ba a jihar na baya-bayan nan dai su ne wasu fulani da ta mayar jihar kaduna mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya